ورحمة الله وبركاته بالرياض الذكر والذاكرين يوم masu albarka a ci gaba da jerin-jerin silsilar darasinmu da muke gabatar da falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abota ambatan Allah idan ba a manta ba a da ya gabata mun yi bayani game da zikirori da ake yi bayan sallolin farilla da kuma irin lafuzan da ake amfani da su har muka bayyana falalan da yake ga duk wanda ya idar da sallah ya zauna inda ya idar sallah ya yi waɗannan zikirori Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya alkawarin Allah zai aiko mala'ika da zai zo ko kuma mala'iku da za su zo suna mishi addu'a suna roƙon mishi gafara kuma suna roƙon mishi rahma kaga wannan yana ƙara nuna irin yadda Allah yake da rahamaniyarsa ga ainihin wato mu halittu Allah madaukakin sarki ya datar da mu sannan muka yi bayani game da tasbihai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta yin su a bayan kowane sallar farilla to a wancan bayanin akwai wasu gabobi da bamu a karkare bayanin ba saboda ko mantuwa ko kuma mun tsallake shi ba tare da mun ankara ba akwai malam ibrahim Allah ya saka da alkhairi yana daga cikin waɗanda suka kara mu tambihi sai na ga bukatar mu ƙara tattauna su waɗannan tasbihai kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta yin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sune kalmomin guda uku kowanne a maimaita su sau 33 sannan idan aka yi 33 uku sau uku kaga za a samu 99 kenan to cikon na ɗarin shine sai a ƙara da Allahu akbar guda ɗaya ma'ana sai ya zama shi Allahu akbar din 34 kenan in ba haka ba kuma ana iya cika sasu in aka yi kowanne uku sai a yi la ilaha illallah wahdahu la kala la lahu mulku wa lahu alhamdu ala kulli shay'in da haka kana da zaɓin kowanne daga cikin biyun yi insha Allah sannan muka yi bayani cewa ya tabbata kana iya yin 25 biyar shi ma ya tabbata a sunna na sallallahu alaihi wasallam ya yi wato bayyana cewa ana iya yin su kowanne guda ashirin 25 haka ana iya yin guda goma sha ɗaiɗai ina fatan jama'a an gane da haka kowa gwargwadon yadda yake da isasshen lokaci gwargwadon wanda zai yi amma an fi so ka yi cikakken don ya fi cikan lada akwai wani malami da aka ba da labari shi da ya zo sai ga talatin da uku uku ma sun yi mishi kaɗan da haka shi in ya zo kowanne guda ɗari yake saboda son cika abin nan ko malamai na kawo wannan a ƙarƙashin babin cewa shari'a musulunci duk yadda ta tsara kai abu to ka tsaya a kan shi kanka ka cewa yayi maka kaɗan ko yayi maka yawa da haka ka rage ko ka kara ba a yi wa shari'a kai domin Allah da ya ce mu bauta mushi ya san me yake son mu bauta mushi da shi sai ya sa mana iyaka ko ba komai domin Allah ya ga wane ne zai mai biyayya yadda yake so Allah na iya iyakance mana abubuwa inda Allah ya so sai ya bar kowa cewa kowa yadda ya ga dama to tunda Allah bai haka ba sai mu rinka tsayawa iya abin da aka ce mana wannan malami sai wata rana ya kwanciya sai ya mafarki mafarkin da zai yake da wuya sai ga an yi tashin alkiyama kuma ana ta kira mutane ana hisabi har aka zo kan mutanen da ake ba su ladan tasbihi da suke yi bayan sallah sai aka rinka kiran sunaye aka rinka kiran sunaye da aka gama kiran sunayen gaba ɗaya sai gaba a kira sunan shi ba tunanin shi ai haba ai mu dama ba za a haɗa mu da waɗannan ba mu na musamman ne za a zo kanmu ana gamawa sai ga an tsallake an koma kan wani aiki sai je tambaya lafiya ne in ni ma ina daga cikin masu tarbiyya amma na ji ba a kira ni ba sai aka ce anya kuwa lalle fa ba a ga sunanka ba sai ce ni saboda tsaban yi ma ɗari ɗari nake yi to masu ba da ba a hisab sai suka ce yauwa shi yasa ba mu ga sunanka ba nan an ba mu sunayen masu yadda Allah ke so ne talatin da uku kai kuma da kake yin ɗari sai ka je ka nemi wanda ya ce ka yi ɗari ka ga sunanka a wajen shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kaga wannan labari ne wanda yake ƙara nuna mana lallai mu rinka tsayawa a iyaka na shari'a to yana daga cikin hanyoyi da mutum zai iya bi ya waɗannan tasbihan cikin sauki kamar yadda muka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yin wannan a tasbihi yana kirgawa ne da yatsunsa na hannunsa kuma na dama haka irin yadda za su ga mutane suna haɗa hagu da dama wannan bai dace da abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi idan yana lissafin yana kulla saman yatsun shi ne haka an fahimta ko sabani yadda mu ma za ka ga wasu layi layi da suke karkashin tafin hannun su muke yi. saman yatsun annabi ke kullawa to yadda za ka iya yin shi za sauki in ka so kana iya yin tasbihin akan kowane yatsa guda ɗaiɗai misali kai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar idan ka kai kan yatsun guda biyar to kaga ka samu ainihin wato guda biyar kenan a cikin talatin da uku misali da haka za ka iya ƙara maimaita waɗannan yatsun sau shida in kai wannan sau shida to ka gama tasbihi kenan guda ukun da ya rage sai ka ƙara da su subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kaga shi kenan ka gama shi in ka so akan kowane yatsa kana iya maimaita ainihin wato tasbihan sau In in kai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sai ka ƙara maimaitawa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar to kaga anan yayin da ka kai yatsa na biyar kayi kowanne goma goma kenan da haka yanzu in ka dawo za ka iya maimaitawa sau uku ne kawai sai ya baka goma sau uku kaga ka samu talatin sai ka ƙara da guda uku ɗin. ina fatan jama'a gane har ila yau in ka so ka iya maimaitawa sau uku akan kowane yatsa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ka ƙara maimaitawa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ka ƙara maimaitawa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kaga anan in ka kai yatsa ta biyar za ka yi sau goma sha biyar kenan da zaran ka ƙara maimaitawa irin haka sau uku uku akan kowane yatsa kaga ka samu talatin kenan cir da haka kowa na iya ɗaukan wanne ne zai yi mashi sauƙin lissafi kamar yadda muka ce ana son sanda kake yin tasbihin ka mai da hankalinka akan tasbihin kuma ka rinka yin sa a natse abin da yake damun mu shine kowa na da son yayi gaggawa yayi marmaza ya gama sakamakon haka sai zan hankalin shi ba shi akai sai ya ce ainihin ina rubewa ba wani abin da zai ruda ka insha Allah daga cikin falalan yin da ya nan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi al-Imam Abu Dawud yace fa innahunna mas'ulatun muntabiqatun yawm al-qiyamah su waɗannan yatsun su Allah zai yi wa tambaya game da kai kuma su za su yi magana a madadinka haka Allah ya bada labari a cikin alkur'ani ko yawma tashhadu alaihim arjuluhum a wa alsinatuhum wa arjuluhum wa aydihim bima kanu yaksibun don haka yatsunka suna daga cikin abubuwan da za su bada shaida a kanka sai kai kokari ta dawwama da yi a tayu idan Allah ya ne ya ka da an yi wato falala ana tambayan yatsun ranar a alkiyama da zarar sun buɗe baki za su yi magana sai a ji sun ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kaga shikenan kai kan haka tayi kyau Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine abin da muka ga dacewar ma'aini wato kammala waɗannan bayanai da su in Allah ya kai mu gaba na gaba sai mu dauko daga ainihin wato wani bangaren kamar yadda muka ce na'am wa alaikum wa rahmatullah na'am Eh, gaba gaba a'a yi, amma kamar yadda ka bi kaga lissafin ka yayi amma kuma kaga ya saba yadda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi mu kuma musulmai abin da aka san mu da shi shine biyayyan manzon Allah sallallahu alaihi domin shi Allah ya aiko yace mu koyi da shi kuma duk rayuwar shi ya zo ne domin ya koyar da mu yaya mu za mu rayu din da haka in kai na manzon Allah zaka fi samun natsuwa kuma zaka fi jin cewa lalle ka dace da na manzon Allah amma in kai wannan ɗin lissafin ka yayi kamar yadda muka ce in ka bi lissafin sai dai kaga baka bi menene shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wallahu a'ala to jama'a nan zamu saura na ma hiji na na eh. shine kamar yadda ka ji mana yana magana a ko da yayi yayi da ita ita ma ta rinka yi da yatsun ta ce ita tana ruɗewa, ta saba da tarbi. to sai ta kokari ta saba da wannan din ba ai shi ma wannan din ba da shi aka haifo mutum ba an fahimta ko to amma menene kamar yadda muka faɗi a yanzu idan ta yi lissafin ta da wancan ba za ka ce tasbihin ta da yi ba amma ba ta yi aiki da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba ina fatan jama'a an fahimta da haka za ka je ka yi mata wannan bayani ne kamar yadda muka ji ta yi mu ma yanzu a cikin wannan dan bayanin da muka yi wasu sun ƙara biyu ashe abin na da sauki kila da ba a tunanin hakan ba shi yasa kowa sai ga ai zai ruɗe ko zai bai to ka je sai ka ƙara mata wannan bayani da izinin Allah za ta iya yi kuma zai mata sauki insha Allah don ba abin da manzon Allah ya zai karantar da mu mai wahala wanda ba wanda ba zai iya yi ba babu shi ina fata an gane hikiman da yasa Allah ya aiko shi din kenan ma kuma yace mu koyi da shi Allah mu daukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa